بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a muna sha ɗaya ga watan al-muharram hijira 448 kuma yi daidai da 26 ga watan 6 miladiyar haihuwar annabi isa na Maryam in ya tabbata 2026 cikin wancan mako da ya gabata mun tsaya shafi 290 daidai ko? eh? da 92 sabarar rasul ko? don za mu tashi sabarar rasulu salawatullahi wasalamu alaihi gaura huzaifata bin liyaman nan ne? na'am to eh, huzaifa ta bin yaman muna cikin isassa kuma mun yi sama a ciki ya ce sabarar rasulu sallallahu alaihi wasallama ai manzan Allah ya gwada baura huzaifa ta bin yaman zurfin imaninsa da kuma zurfin kaifin basirarsa fatajallal lahu fihi kilalun salas sai su tisan waɗansu ɗabi'u guda uku suka bayyana masa baka'un fabbun yusifuhu fi hallil mu'dilat wa badihatun mutawi'atun tuladdihi kullama da'aha wa kitmanun lisirri fala yanfudu ila gawrihi ahad waɗannan ɗabi'u guda uku na huzaifa sun bayyana ga manzon Allah da annabi gwada shi zaka basira ganewa da wuri habbun wato ya zama cilo shi kadai cikin wannan bangaren yusufuhu da yake taimaka masa fi hallil mu'dalat wajen warware duk wata aba mai wahala duk wata mushkila shine mu'dalat duk wata mushkila zai iya warware ta wa badihatun mutawi'atun tulabbihi kullama da'aha in an ce badiha shine sur'atul fahm da sauran saurin gane abu mutawi'atun tulabbihi da take daidai da shi tana kiransa kullama da aha duk lokacin da ya ga wani abu da ya kamata yayi to ba sai ka ce masa yayi ba an gane kullama da ahadin lokacin da wata bukata ya kamata a ce ya amsa wannan abin ko ya aikata wannan abin to ba sai an ce masa yi ba wata kimanin lisir kuma yana koya sirri yan fudu ila zawrihi ahadun baya wato wani mutum guda yan fudu ila zawrihi bai iya kutsawa zuwa ga sun sirrinsa duk yadda ka kai da kusanta da shi ba zai gaya maka sirrinsa ba wakanar siyasatun rasuli alaihi salatu wassalam jagorancin manzon Allah ta kasance ta kumu alatti shafi mazaya a sahabi kun gani ko wato jagoranci ko siyasa ta manzon Allah tana tsayuwa bisa bincike na ɗabi'un a sahabbansa duk yadda kuka kai da yawa manzon Allah ya san wala in dora shi bangare kaza ya dace da wurin wala an kai shi bangare kaza ya dace da wurin shine mazaya al-kisan wato dabi'u na sahabbansa da manzon Allah ya sani wal ifadati min taqatihim al-kamina fi zawatihim da kuma fa'idantuwa daga irin damar da take koye a cikin zatin jikinsu kowa irin bai da Allah ya koye masa manzon Allah ya sani wa zalika bi rajulin rajul al munasib hakan kuwa shine a ajiye mutumin da ya dace a gun da ya dace wa kanat akbaru mushkilatin tuwajibu al muslimina fil madina kuma mushkila babba da ta kasance tana fuskantar musulmi a madina hiya wujudul munafiqina min al-yahudi wa ashba'ihim samuwar munafikai daga da yahudawa da makamantansu sun cika madina ga munafikai ga yahudawa ga kuma ire-irensu wa ma yahi kuna hulin nabi alaihi salatu wassalam wa sahabihi min maka'idin wadda sa'isin da kuma abinda suke aikatawa ga manzon Allah da sahabbansa na makida da dasisa فأفضى النبي صلوات الله عليه لهذيفة بن اليمان Asma'il munafiqin sai manzo Allah ya furta wa Huzaifa sunayen munafiqai wa huwa sirrun lam yudli alaihi ahad min ashabi kuma wannan sirri babu wanda ya san shi cikin sahabban manzon Allah sai shi huzaifa shi kadai manzo Allah ya furta masa wannan sirri wa ahida ilayhi kuma annabi ya masa alƙawari bi rasadi harkatihim ya dinga tsayawa a inda duk suke kaiwa da kawowa shi fa ya sa ido akan kaiwa da kawosu watattabi'a watattabu nashatihim kuma ya dinga bibiyar nishaɗinsu duk abin da suke ya dinga bibiya wadar haɗarihim da kuma toshe haɗarinsu anil islami wal musulmi ga musulmi ga musulunci da musulmi wa منذ ذلك اليوم tun daga wancan yini dubiya huzaifatu bin yaman ake kiran huzaifata dan yaman bi sahibi sirri rasulillah sunan shi ta ce ma'abucin sanin sirrin manzon Allah ba wani sirri annabi ya koya masa ba wannan munafikan annabi ya ce masa wani munafiki ne zai mutu akan munafici wani munafiki ne zai mutu akan munafici wani munafiki ne zai sai da annabi ya kirga masa su kaf sai ce to amma wannan sirri na ne karka gaya wa kowa وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب هزيفة في موقف من أشد المواقف خطرا manzo alaihi salatu wassalam ya nemi taimako da baiwa da Allah ya mahuzaifa fi mawqifin cikin wani matsayi min ashaddil mawaqif khataran wanda yafi wannan matsayin tsananin hatsari wa wajha ila zaka'il fal kuma yafi bukatuwa zuwa ga basira wal badiha da saurin fahimta al-muqawi'a wacce ta yi daidai da wurin wa zalika fi zurwati gazwatil khandaq wannan kuwa ya faru ne a kololuwar yaƙin khandaq haisu kana al-muslimuna qad hada bihim al-adu kun san da yakin khandaq Yaƙi ne da aka yi shi a hijira tana da shekara biyar wanda kabilar gafafan da Quraysh da waɗanda suke haɗa kai da su Yahuda suka je suka zubo su suka yi gangani suka taho madina don su gama da musulmi gaba ɗaya bayan an yaƙi uhud shekara biyu suka shirya wannan to akwai abin da ya faru a wannan yaƙi na ban tsoro da kuma ƙara shi musulmi muminin aka karanta masa waɗannan abubuwan da suka faru zai ƙara sa ya kaɗe ta Allah san Allah dabara da wayo baya amfani a wurin Allah ƙarfi da yawa yawanku da ƙarfinku baya ku sai imani domin lokacin da waɗannan ƙuraishawa suka zo sun kewaye madina kowa da ya san tarihin kan da kai wannan kwalgwalalo da aka tona bisa shawarar sahabin manzon Allah eh Salman al-Faris shi ya bada shawara ya ce to ai mu Rasulullahi in yaki yazo mu kasan mu muka rasa yadda za mu muka yi tona gwararo ne mai fadi mai zurfi yadda doki ba zai iya tsallakawa ba to wajen tonon gwararon nan aka bada gani an san gandu ko eh, da yawa wasu ba san gandu abinda ake cewa gandu a yanka wani wuri a ce da wani da wani da wane ku tona nan kai ma wani da wani da wani ga kuci inda za ku tona to aka yanka wannan aka ba wa sahabbai toro kuma ana cikin tsananin yunwa da bukatar abinci aka tona wannan gololo wanda aka sa wasu gadi kar a tsallako a shigo madina to kun ga ya nuna cewa bala'in da ya zo wa sahabbai a wannan lokaci yana da girma saboda haka Allah ya siffanta mana siffofinsu wa balagatin qulubul hanajira wa Zununa, billahi dhununa hunalika butuliyal Nuna, wa zurzilu zilzalan shadida kowa ya san wannan sahabbai sun shiga cikin wani irin tsanani har ma mutum baya jin in ya tafi bayan gida zai dawo da ni saboda kafirai ne ga banu ƙuraiza a gefe guda zuwa manzan Allah ya alkawari da su sun kulla amana cewa duk abinda aka kawo hari wa madina za su abu suke su kare madina to sai suka warware alkawari to amma Allah cikin ikonsa akwai wani mutum da ake kiransa nu'aymu bin mas'ud shi mutumin najin an taho da shi wajen wannan yaki shi kuma babban dan kasuwa ne mashhuri sananne kureshawa sanan sananne abu babu kureza mai dukiyar gaske ne ya taso sai da ya shigo mai sai da ya zo madina sai wani tunani ya haɗu sai ci to yanzu ni ayin ga basira ga dukiya ga lafiya ga kuɗi ga ƙarfi ga hikimomi da Allah ya bani amma na taso daga guri mai nisa na zo zan yaki wannan bawan Allah me ya yace ni shi annabi bai taba sanin shi ba ma bare ya ce ya masa laifi to yanzu ya yaƙe shi mecece hujjarsa ta yin yaƙi ce kai ba irina ne za a jawo ni da ka a jefa ni cikin wani abu na yaƙi kuma ban san dalili ba kun ji tambayar da ya fara wa kansa saboda haka sai Allah ya jefa masa imani sai musulunta yana musulunta sai ya tafi wajen manzon Allah annabi yana ganin sa sai kira sunan shi kaga shi manzo Allah ko bai taba ganin ka ban ya ganka zai kira sunan ka sai ce ya nu'aymu bil mas'ud me yazo da kai guri na sai ce imani da Allah da kai kuma manzon Allah ne na yi imani da Allah na yi imani da kai manzon Allah ne amma dukkan duniya ba wanda ya sani da gani sai kai sai Allah kuma ni mutum ne mai basira ni mutum ne mai wayo mai dabaru kuma sananne yahudawa sun yadda da ni ƙuraishawa sun yadda da ni banu gaffan sun yadda da ni duk abinda na faɗa za su yadda yanzu ya rasulallah ka yadda in yi amfani da wasu kalmomi na yaudara mu ci nan annabi ya ce hazzil anna fa innal harba qudwa je duk abin da za ka yi game da mu ka yi dama shi yaƙi ɗan zamba ne to ka gano an ya samu ne ya samu ƙarfin biwa to malamai sun yi bayani akan wannan shin ya kamata manzo ya yi yaudara ya kamata suka ce ba yaudara ya yi ba abinda abu sufiyani ya yi ne manzon Allah shi ma ya fito masa ta yadda yi domin da aka taho ƙabilu daban-daban sai abu sufiyan ya aika cikin madina ce a gawa mazan Allah duniya fa ta taru a kansu ba za su iya ba inda nasa qad jama'u a akshawhum ko mutane su yi cincirin do akan ku tsoronsu ba tsoron su fa imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal malwaki to wannan dalilin wannan magana da ah, manar eh, Abu ya yi. ita ta sa manzan Allah ya ce a yi musu wanci saboda haka sai nu'aym bin mas'ud ya tafi wajen banu qurayza gurin sai fara zuwa yace kun san dai ni mutum ne sannan ne a wurin ku kuma kun san kiyayya ta da mutumin can kun san ba ni ba shi duk yadda kuke kin shi na shi ku kin yana nufin wa manzan Allah saboda haka zan ba ku shawara suka ce to me shawararka yace shawara ta ita ce ku kuna tare da Muhammad a gani guda kuna da alkawari da shi gashi kun warware alkawari in aka fafata yakin nan ba a ci nasara ba kun ga Qurayshawa tafiya za su yi su bar ku da shi kuma in an bar ku da shi za ku iya fada da shi suka ci ba za mu ba to me ra'ayinka sai ce ra'ayina ku aika wajen Quraysh da Gaffar su ba ku mutum goma cikin shugabanninsu ku riƙe kun ga ko ba ci nasara ba da tunda shugabannin su suna hannun ku ko ba haka ba ba za su bar ku ba sai koma wajen quraish ya samu quraisha yace ka Abu Sufyan kai kuskure yace me kuskure na yace ai banu quraiza sun ci amana sun yi nadama sun yi da na sani da ba su zo da ba su shiga yakin nan ba yanzu sun ce za su karbi hayar mutum goma a cikinku su ba manzan Allah ya kashe su kunji da dabara da ya Sau da haka idan sun zo neman mutum goma a cikin ku yadda sai tafi wajen banu gadfan su ma gaya musu haka shikenan nan kwaranar juma'a ana shigari gari asabar sai su kuresha suka aika wa banu da cewa to gobe za a fafata yaki ta mu ba za mu yaki ba tare da ku sai kun ba mu mutum goma cikin shugabannin ku sai ƙuresha suka ce to ashe abinda abin nu'ayin ya faɗa gaskiya ne to ba za mu ba ku kowa ba to daga nan dai wannan taro dalilin wannan shawara ta nu'ayin bin mas'ud wannan gayya ta tsiya ta watsi <laughs> dama gayyar da za ta yaki maza la gayyar tsiya ce to daga nan dai abin da ya faru ya faru to wannan shi ne dalilin da manzo Allah ya masa khazzil anna fa harba kud'a wa qad rasulu alayhi salatu wassalam bi mawahib huzaifa fi mawqifin min ashadd al-mawaqif qadara manzo Allah ya nemi taimako da shi huzaifa baiwar da Allah ya masa a wani matsayi da yafi wannan matsayi hatsari wa ahwajaha ila Zaka zakail fadl wal madihati al-mudawi'a وذلك في ذروة غزوة الخندق شين أياك الخندق حيث كان المسلمون قد أهاد بهم العدو مسلمي مكياس كي ويسو من فوقهم ومن تحتهم كما يدعى الله جامنا جاءوا من فوقهم ومن ومن أسفلهم sun zo ta sama sun zo ta ƙasa su banu ƙureza su ne suka zo ta ƙasa su kuma ƙuresha suka zo ta sama wa dala alaihim wajen kwana ashirin ba dama ɗan Madina ya fita ba dama wani shiga kuma kenan abinci ne da kai ya kare komai kake da shi ya kare kwana ashirin. washtadda alaihim al-bala'u tsananin bala'i ya tsanani wa balaga minhum al wa ban kunci da tsanani ya kai makura kullum mabalagin ya kai kowane irin makura hatta zagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira har idanuwa suka bauɗe zuciya kamar ta fito ta fasa kirji don tsoro wa kaza ba'dul muslimina yazunnuna billahi dhunub ko inda munafikai suke cewa ya rasulullahi inna buyutana aura wama hiya bi'auratin in yuriduna illa firaran ko har suke mugu muna da zato da Allah da manzon Allah ولم تكن قريش وأهلافها من المشركين في هذه الساعات الحاسمات da asani halin minal musulmi aji Allah cikin ikonsa su ƙuraishawa da abokanan haɗin kansu su ne a halafuwa minal mushirki na sauran mushirkai fi hazihi sa'atil hasima cikin wannan hali cikin wannan sa'a na yanke gidigat da asani halatin ba su fi musulmi kyawun hali su ma tsananin da musulmi suke ciki su ma a can suna cikin wannan tsananin to amma sunan musulmi kaga ba su sani mutum da sun ga dai an kewaye su ba san halin da waɗancan suke ciki ba to yanzu ya za a yi a sani dole a aika mutum guda ya shiga cikin su ya kawo labari ko ba haka ba dan a samu sauki walam takun quraish shine yace faqat sabba alaiha alaiha Allah azza wa jalla min ghadbihi Allah ya zuba musu fushinsa ma auhada kuwa da ya rauna da karfin su wazalzala azaimaha kuma ya girgiza himmarsu a arsala alaiha rihan sarsarar sai aka aika musu wata iska mai tsananin sanyi da ƙara taqlibu khiyamaha tana kifar tana juya tanti tantinsu da suka kafa wurin kwanansu sai iska zo ta tumbuke shi Wata kafa uku quduraha manyan tukwane da aka kafa don dafa abinci a ba sojoji sai iska ta zo ta kifar da wannan tukunyar da abincin da ke ciki wato ifi'u nira na ha kuma iskar ta kashe wannan wutar da aka kunna don dafa abincin wata ƙazifu wujuha ha bil hasba'i ta jefa tsakon kwani a fuskokinsu wata suddu uyuna ha wa kayashi na ha turabi ta cika idanu da hanci da ramin hanci da ƙasa wannan iska ta yi ƙarfi fi hadhihi al mawaqif al hasima cikin wannan matsaya mai tsanani mai tsanani min tarihin hurubi na tarihin wannan yaƙi ya kono alfarikul khasir huwa allazi ya'inu awwalan sai tawaga hasarariyar tawaga wato waɗannan ayari na kafirai huwa allazi ya'inu awwalan su suka fara kanyewa da farko an gane su suka fara mai kasawa wa yakunu alfariqur rabihu su kuma ɗaya ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su masu cin nasara zai yazidu nafsahu tarfata ainihin ba da sahibi su ne suka iya ɗaura zuciyarsu ko da daidai da kiftawar ido ne dai sun dage ba su kauce ba Wafi fi hadhihi a irin wannan lahaza allati tukutabu fiha masa'irul ma'arif wacce za a iya rubuta makomar wannan fama wannan yaki يكون الاستكبارات الجيوش الفضل الأول في تقدير الموقف وإسداء المشورة وتجرب سوجوجي da Allah madaukakin sarki ya ba su falala ta farko fi takdiril mawqif wajen kaddara irin wannan matsayin wa isda'il mashura da kuma shawara wacce ta dace wa min huna anan ne ihtajar rasul alaihi salatu wassalam manzo Allah ya buƙaci liqaqati Huzaifa bin al-Yaman wa khibratihi damar da huzaifa yake da ita da ƙwarewar da yake da ita maza Allah ya buƙace ya amfani da ita wa zama annabi ya kulla niya ala an ya ba asa bihi ya aika shi ila qalbi jayshin al ila qalbi jayshil adu ta junhi zilam zalam liyatiyahu bi akbarihi qabla an yubrima amran ko kafin maza Allah ya zartar da ko me za a zartar to ya kamata a san wani hali su waɗancan suke ciki amma fa kar ku manta halin da aka siffanta bai na tsoro ga tsananin iska mai sanyi ga duhu ga wata iska mai guguwa ga duhu ga kuma kafirai suna sun kewaye madina in ka buɗe tafin hannunka ba za ka gani ba kuma ga a ce za a aike ka a wannan halin eh kai kaɗai jama'a ya za ka ji saboda haka manzo Allah ya miƙe cikin sahabbai yana cewa zan aika mutum guda a cikin ku don ya je ya zo mana da labari kowa sai ya ƙara nitsewa ƙasa kar a ce shi za a aika kowa yana tsoron a kira shi an gane ko shi ne ce wa zama ala an ya ba'asa manzo Allah ya yi niyya sai ya aika ya aika shi ila kalbi shi ladu ya je ya samo musu labarin waɗancan bataliya ta makiya ta ta junhin zalami a ƙarƙashin duhun wato duhu liyatiyahu bi akbarihi ya zo masa da labarbari kabla an rima burima kafin annabi ya yanki al'amari falnaturuk li huzaifatal alkalama li yuhaddithuna bari mu bar filin zance ga shi huzaifa dan ya gaya mana an rihilatil mauti hazihi, wannan tafiya ta mutuwa da aka aika shi qala huzaifa huzaifa yace kunna fi tilka laila mun kasance a wannan dare safi na kududan mun yi sahu-sahu kowa yana tsugungude wa abu sufiyan wa mamma abu mai mashirki maka faukana abu sufiyan da mashirkan maka suna sama mu wa banu ƙureza min al-yahudi asfala binna su kuma banu ƙureza yahudawa suna ƙasanmu na kafuhum ala nisa'ina wa zararina muna jin tsoro kansu saɗaɗo su kashe mana matanmu da ‘ya'yanmu wa ma a na lailatul ƙaddu a shaddu wani dare mai tsananin duhu bai taɓa zuwa mana makaman wannan daren wala a ƙawari ha ba mu taɓa samun wani dare da aka yi iska mai ƙarfi kamar wannan iskar ba ba su watu riha ha sautin ƙaran iskar ya sulu kai ka ce awaci wa shiddatu zalamiha kuma tsananin duhun daren ta ahadana ma hadana isba'u dai mun ya daga ya tsama baya gani fa kaza almunafiquna yasta'zinuna ar-rasula alaihi salatu wassalam munafiqai suka nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa yaquluna suna cewa inna na makshufa lil adu gidajen mu fa buɗe suke ga makiya za su iya shiga su mana ƙarna. Allah ce wa ma hiya bi auratin ko ƙarya suke gidajen ba wai abu da suke ba ma ya sta'azinuhu ahadun minhum illa azina lahu duk wanda yazo ya nemi izini sai wanda ce je ka kamar yadda yake kad ya'lamu Allahu allazina yatasallaluna minkum liwaza ko wa hum yatasallalun suna zarewa daya bayan daya hatta na fi salati mi'atin aw nahu zalika sai da muka rage mu uku ne kasar ko kwatankwacin haka kowa duk sun gudu munafikan inda zalika to a wannan lokacin aman nabi wa alaihi salatu wassalam sai manzo Allah ya nike waje ala ya murru bina wahidan wahidan yana wuce mu ɗaya bayan ɗaya hatta ata ilayya har annabi zo gari wa ma alayya shay'in yaqini min albardi illa birkum ni imrati kuma ba ni da wani abu da yake kare ni daga wannan sanyi sai dan wani mayafi na iyali na ma yi jaru zuru kuma ci bai ma ƙetare gwiwata ta ba ɗan mayafin da yadda na da na yafa faƙata raba minni sai annabi ya kusance ni wa ana jafin alal arzi na gufa na akan ƙasa wa ƙala sai ce man haza <laughs> kai da ji tambayar kasa ko ba ka ba waye wannan annabi ya ce man haza waye wannan fa qultu uzayfatu bin al-yaman sai ce ni ne huzaifa ta bunul yaman ni ne huzaifa fata kasartu ilal ardi na ƙara shiga cikin ƙasa karahiyata an aquma min shiddatil ju'i wal bardi domin kyamar kar in tashi saboda tsananin yunwa da sanyi wa qultu na'am ya rasulullah nace to ya manzon Allah fa qala sai annabi ce innahu ka'inun fil qawmi khabarun lalle wani abin labari ya kasance a cikin waɗancan mutane da suka kawo mana hadisi fatasallal ila askarihim wa tini bi kabarihi ka zare kai san ka shiga cikin su ka zo mun da labarin halin da suke yace to tunda maza Allah ya ambaci na, ai ba kuma zancen hanzari fa kharajtu sai na fita wa ana min shi min ashaddin nasi fa'an ina cikin waɗanda suka fi kowa firgici wa aka farihim bardan nafi mutane jin sanyi faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ga halin da nake ciki na girgiza saboda sanyi sai ce Allahumma hafazu min bayni yadayhi Allah ka bashi kariya gaba gare shi wa min kalfihi Allah ka bashi kariya bayansa wa an yaminihi Allah ka bashi kariya dama da shi wa an shimalihi Allah ka bashi kariya hagunsa wa min fawqihi wa min tahtihi saman shi da karkashin sa Allah ka bashi kariya yace fa wallahi na rantsi da Allah ma a watan nabi alaihi salam aiko manza Allah yana cika addu'an nan hattanta za Allahu min jawfi kullama a fihi min kawni sai Allah ya cire duk abin da ke ciki na na tsoro wa azala an jasadi kullama asabahu min bardi kuma Allah ya cire min jin sanyi ma na jin sanyi falamma wallaitu manza Allah da ya ga zaburata ta wato da karsashi na juya zan tafi na dani alaihi salatu wassalam sai kira ni wa qala yace ya zaifa la tuhdithanna fil qawmi shay'an hatta ta'tiyani karfa ka aikata wani abu sai ka zo ka ga ni dan Allah ya karkasa karfi yana jin shi kade ma zai iya saboda azuwar manzo Allah Allah ya riga ya karba to sai Allah bai ce masa karkai komai sai ka zo ka ban labari fa qultu na'am sai na ce to ta manzo Allah wa mabaitu na tafi aka sallamu fi junhin zirami ina san da cikin duhun dare hatta da kaltu fi jundil mushrikina sai na shiga cikin rundunar mushrikai wato sojojin su wasirtu na zamo ka anni wa ilmin kamar ni ma ɗaya ne daga cikin su wa ma huwa illa qalil ai ko ina shiga cikin su ba dadewa hatta kama musu janu sai Abu Sufyan ya miƙe fihim cikin su qadiban yana kuduba wa qalici ya ma'ashar quraish ya taron quraishawa ni qa'ilun lakum ƙaunan ni zan gaya muku wata magana aksha an yabo nuga muhammadan amma wannan sirrinmu ne karin labarin nan yaje ga annabi <laughs> eh kamar dan jarida ne ce to wannan ba eh, kamar mutum ne ta zai gulma a gaban dan jarida ko ba haka ba ga huzaifa ya zo neman labari kuma gashi an ce ga labarin ba a so ya ga annabi ko illa ko eh? falyanzur kullu rajulin minkum man jalisum kun ja abin da Abu Sufyan ya fara faɗa kowa ya duba waye kusa da shi to ana cikin na duhu kowa ya duba shi da wa suke tsare to ku ji ba basirar Huzaifa da manzo Allah ya gano yana da ita yace manzo Allah yana faɗin wannan amma kana lilli ba abin da ya zo min illa an akastu bi yadi ar-rajuli allazi kana ilayya janbi kawai sai na kamo hannun mutum da ke kusa da ni wa qultu sai na nace masa man anta kai waye fa qala sai ce fulan ibn fulan ni ne wani dan wani to kaga ai shi ya riga ya gama wa huna anan qala abu sufyan abu sufyan sai sake cewa ya ma'ashar quraish innakum wallahi ma asbahtum bidari qararin wallahi ba ku wayi gari a wurin zama ba laƙada halakat rawahiluna ababen hawanmu sun halaka wata kallar anna banu ƙureza kuma ga banu ƙureza sun yaye mana baya sun warware alkawarin zamu yaki annabi tare da su walakina min shiddatir rihi ma tarawna mun hadu da tsananin iska abinda kuke fartahilu fa inni murtahilu to komanda ya tafi a zai zauna eh ku tafi kowa ya kama hanya ni dai na riga na tafi sun ba kama ila jamalihi sai haukan kan rakuminsa fa ikalahu ya warware da baibayinsa wajalasa alaihi ya zauna a kan rakumin sun ma barabahu sai da kira kumin fawasa ba ya da ka'iman walaula anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama amarani Ya ce ba dan manzon Allah ya umarce ni Allah o haddisa shay'an kar in aikata wani abu ba a hatta atiyahu har sai na kai masa na je gare shi ya yace lakatantu bi misali wallahi Abu don dan gani ga da na kashi shida da mashi na da kibiya da inda zalika raja'atu a wannan lokaci sai na dawo ila nabi alaihi salatu wassalam fa wajadtuhu sai na samu annabi qa'iman tsaye yusalli fi mirdin li ba'd nisa'ihi yana sallah cikin wani mayafi na iyalansa alamma ra'ani adanani da annabi ya ganni sai ya kusanto da ni ila rijlaihi kusa da kafafuwansa wa daraha alayya tarafa al-mirdi sai jefa mu gefan mayafin fa akbartuhu al-khabara sai na labarta masa labarin da nake tafi da shi fasurra bihi sururan shadida sai manzo Allah ya farin ciki farin ciki mai tsanani wa hamidallahi wa asna alai ya gode wa Allah ya yabo ga Allah dallahu zaifatu bin al-yaman mu'tamanan ala asrar al-munafiqina man bihi al-hayat ko eh, shi huzaifa ya doge mu'tamanan yana mai rike da wannan amana ta sanin sirrin munafikai iya tsawon rayuwarsa bai gaya kowa ba wa zallal kulafa'u yarji'una ilaihi fi amrihim kuma kulafa'ur rashidin dukkan su hudun nan kowa in wani abu ya dame masa sai ya dawo gare shi ya nemi shawarar hatta inna umar ibn al-khattab radiyallahu an kai kai hatta umar dan khattab Allah ya kare yarda da shi kana idza mata ahadul muslimin idan ɗaya daga cikin musulmai ya rasu ya mutu ya sa'adu sai ya tambaya shi sai na umar a habara huzaifa ne salati alai kun ga huzaifa ya zo sallah ga wannan mamacin bayan ƙalu na'am idan suka ce eh salla alaihi sai umar ya sallaci wannan gawa wayan ƙalu la in suka ce a'a ba ga huzaifa ba shakka fi sai kokanto ko yana ci wadancan mutane wa amsaka an salati alaihi sai kame gabarin masa sallah wa qad sa'alahu ta marratin ya tambaye shi wani lokaci a fi ummali ahadun min a gwamnoni na da nada akwai ɗaya daga cikin munafikan nan da manzon Allah ya gaya maka fa qala wahidun yace akwai ɗaya kaga mai faɗi sunan shi ba sai yace akwai mutum guda fa qala sai yace dullani alaihi nuna min shi fa qala la fa'alti a ah, wannan kuma ba za ka samu ba zan yi ba saboda in ya faɗa kamar ya tona sirrin manzo Allah sai ya ce wannan ba zan faɗa ba ba zan yi ba qala huzaifa uzaifa ce, lakinna umar sai dai umar dan kadabi malami sa ba dadewa an azalahu ya cire wannan gwamnan ka annama hudiya ilayhi kaman an Allah ya shirye da shi an gane shi sai kawai aka ji umar ya canza shi wala alla qalilan min nasi man ya'lamu anna huzaifata ibn al-yaman kuma kaɗan daga cikin mutane akwai wanda yake sanar da cewa shi huzaifata bin yaman fataha musulmi na Nahawar, shi ya buɗe wa musulmi garin Nahawar. wa dainawar wa wa rai duk waɗanda manyan garuruwa shi ne ya buɗe su mudunan azima fi bilaji faris waɗansu manyan birane a ƙasar faris a wancan lokaci وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد bayan wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya mahuzaifa shi ne sababin haduwar musulmi akan alkur'ani daya ba da an kadu ya ftariku na fi kitabillah bayan musulmi sun kusa su raba akan littafin Allah wa alar ragam duk da wannan min zalika duk da wannan kullihi baki daya kana huzaifatu bin al-yaman shadid al-khawf ala nafsihi min Allah huzaifata ya zama mai tsananin tsoro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aziman khashyati min iqabihi mai girman kaskantar da kai ne daga tsoron hukumar Allah. Fa huwa hina faqula alaihi maradul maut yayin da rashin lafiyar rasuwa ta zo masa. Ja babu sahaba fi jawfil layl wasu sahabbai sun zo masa a tsakiyar dare matiya faƙari sai tambaye su ayyu sa'atin habihi wani lokaci ne yanzu faƙari suka ce na hannu ƙaribin minas subhi muna kusa da sallah sallar ba. faƙari sai ce a uzu billahi min sabahi ina neman tsari da Allah daga safiya yuhudi bi ilan nari da za ka kangara da ni zuwa wuta a uzu billahi min sabahin yuhudi bi ilan nari ina neman tsari ga Allah da asubahin da za ta gangara da ni ko ta isar da ni zuwa wuta sun maƙala sai ce a jitun da kafani shin kun zo da likafani ƙalo na'am suka ce eh ƙala sai ce latu galu bil akfani kar ku kashe kuɗi mai yawa a kan sayan likafani fa in ya kulli inda Allah khairun idan na samu alkhairi a wurin Allah buddilar bihi khairan za a canza mun wacce tafi wannan da kuka samu alkhairi wa in kanatil ukra in kwadayar ce su libani zare shi ma za a yi daga gari. ni kuma da Allah ya kulu sai ci gaba da cewa Allahumma innaka ta'lamu Allah ka sani anni kuntu uhibbul faqra ala al-ghina ni na fi son talauci akan wadata wa uhibbul zillata ala al-iz kuma na fi son kaskanci akan daukaka wa uhibbul mauta ala al-hayat na fi son mutuwa akan rayuwa jama'a akwai daya mai irin wannan sifa cikin Allahu akbar Uzaifatu bin al-Yaman mutumin da yafi son talauci akan wadata yafi son kankanci akan daukaka yafi son mutuwa akan rayuwa a yanzu sai mu ce kai mai irin wannan sifar yana da wuyan samu sun makara sai ce wa ruhuhu ransa na fita habibun ja'ala shauƙin masoyi zai zo a kan bege la aflaha man nadima babu rabo ga wanda ya nadama rahimallahu zai fita al-yaman Allah kai jin tsaye ga huzaifata dan yaman faqad kana irazan faridan min nas ya zama ɗaya kwaya ɗaya tilo lokacin mutane Allah ya ƙara da shi to sai uqubatu bin amir jumahi ko لقد جعل عقبة بن عامر همه في أمرين اثنين wal jihad. shi ukubatu ya sa himmarsa akan abubuwa guda biyu ne kawai neman ilimi da jihadi haza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan manzon Allah ne ya bulugu masharifa yasriba yana isa tuddan yasriba ba da dole lahafatin bayan tsawon bege wato shauki wata rakubin da karɗa wato lura yaushe zai iso yaushe zai iso ana ta tarakkuli yaushe manzon Allah zai iso wa hahum ula'i rijalul madina tayyiba ga sunan mazaje na madina yatazahamuna fi durubi muhallilin suna ta cinkoso cincirundo a kan hanya muhallilina mukabbirin suna hailala suna kabbarbari farhan bil qa'in nabiyir rahma dan murna da haɗuwa da annabin rahma wa sahibihi da abokinsa a siddiq abubakar as-siddiq wa hunna niswatul madina ga sunan matan madina al-mahdurat waɗanda suke al-mukhaddarat wadanda suke cikin wato lillibi wa saba ko wasu baya ha a sagirat da ‘yan yara ƙanana mata a launa su ɗuhal manazi suna hawa saman benaye Waje Allah ya kara ainar rasula sun sanya ta ina za su hango manzo waye ƙulla suna cewa ayyuhun huwa waye ne shi a cikinsu ayyuhun huwa waye manzan Allah wa haza mawqibur rasulul karim wannan tawaga ce ta manzo mai daraja ya ta tahada bainas sufufi ina ce ya tahada ayyamshi wato shi ne yana tafiya tsakanin sahu ga jama'a sahu sahu ana tafi da shi ta tahuffuhu almuhju almushtaq wato ta tahuffuhu ay tamla'uhu an gane ko tamla'uhu almuhju almushtaq wato ta cika almuhju almushtaq shine wato nasara da ake so a samu ta cika da shi wata huduhul afidatu tawafa. kuma zuciya mai da tawaqa da mushtaqa duka ma'anansu ɗaya ne an gane ko wato zuciya mai bege ta kewaye manzon Allah wato faru hawalaihi dumu alfarhi ga kuma hawayen murna yana ta kwarenya wa matu sururi da murmushi na farin ciki ya game su gaba daya lakin na ukubatu bin amir junahi jumahi ko juhani sai dai ukubatu bin amir juhani lam yashhad mawqib rasulillah sallallahu alaihi shi bai halarci wannan tawaga ta manzon Allah walam yas'ad bi istiqbalihi ma al mustaqbilin bai rabautu da fuskantar annabi wato tarbar manzon Allah tare da waɗanda suka tarbe shi ba zalika hakan li'annahu kana qad karaja ila al-bawadi shi ya fita can kauye gefe gefen gari duguna ya matin lahu da yan wasu tumaki nashi liyar aha hunaka dan yayin kiwon su a can bada da alaiha sabab sabab ko bayan yunwa ta tsananta gare shi wa khafa alaiha al-halaku ya ji tsoron anishtadda alaiha sabab ko yunwa ta yi tsanani ga waɗannan ‘yan tumaki nashi wa kafa alai halhalaku ya ji tsoron halakarsu wa hiya kullu ma yamliku min hutsamin duniya waɗannan ‘yan tumakin su ne abin da ya mallaka a faɗin duniya gaba ɗaya don haka shi bai samu tarbar manzo Allah ba lakin alfarhata allati gamarat almadina almunawwara sai dai wannan murna da ta game madina ma labisat ba dadewa an ammad bawadi bawadi hako ta game ƙauyukan madina alƙariba wal ƙauyen da ke kusa da ƙauyen da ke nesa duk wannan murnar zuwa manzo Allah ta gama ko'ina wa ashara kadfi kulli buqatin min baqa'i hasayma wato ta haska kowane guri daga guraren Madina wa balagat tabashiruha uqbatu bin Amir al-Juhani wato wannan albishir ya kai ga uqbatu dan Amir al-Juhani wa huwa ma'a gunaymatihi yana tare da ‘yan tumakinsa ba'idan filfarawan yana can jeji amma dai labari da murna ya iso masa na isowar mu ba. Fal na turkin kalama bari mu bar maganar li ukumata bin Amir ga ukumata bin Amir li yarwaya lana qissata liqa'ihi dan ya rawaito mana kissar haduwar sa ma Rasulullah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam. Ma iya tsayawa nan ko da saura. Goma minti goma ko? qala uqba uqba yace kadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam madina manzo Allah ya iso madina wa ana fi gunaymatin li araha ni ina cikin yan tumaki na da nake kiwo fama in ilayya khabaru udunihi aiko labarin isowarsa yana isowa gare ni hatta tarattuha sai da bar tumakin wa mabaitu ilayhi na tafi zuwa gare shi la alwi ala shay'in bana juyawa ga komai falan malaki tuhu lokacin da na gamu da shi qultu sai nace tubayuni ya rasulullah kai mubaya'a da ni ya manzon Allah qala sai annabi yace faman anta waye kai qultu uqbatu bin amir al-juhani ni ne uqbatu dan amir al-juhani qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma ahabbu ilayka menene yafi soyuwa wurinka tubayi'uni bai'ata arabiya za ka yi mubaya'a da ni a ƙauye au ata hijira ko kuma mubaya'a ta wanda ya hijira daga maka zuwa madina qultu bal bai'ata hijira zan yi mubaya'a ta mai hijira Ba baya ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya mubaya'a da ni alama baya alaihi almuhajirin akan abin da ya mubaya'a wa muhajirin wa qamtu alai ma'ahu laylatan na zauna tare da shi dare kuma mazaitu ila ganimi sai na tafi zuwa ga tumaki wa kunna ithnai ashara rajulan mun kasance mu goma sha biyu ne mimman aslamu waɗanda muka musulunta nuqimu ba'idan anil madina da muke zama nesa da madina linar a mana, don mu yi kiwon tumakin mu fi bawadiyar ha a kawai wato a jejin madina ko gefen madina fa qala ba'duna li ba'd sai sashi mu suka ce mu sashi la khaira fina babu wani alkhairi tare da mu Iza idza nahnu lam naqadam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba da yau. in dai ba ma gabata ga manzon Allah yau bayan waɗansu su je yau wasu su je gobe to ai babu wani alkhairi tare da mu liyufaqihana fi dinina domin ya ba ya fahimtar da mu addininmu wa yusmi'ana ma yanzilu alaihi min wahyi sama kuma ya jiyar da mu abin da yake sauka gare shi daga wahayin sama fal yamdu kullu yawmin wahidan wahidun minna ila yasriba dole ne ɗaya mu kowace yini ya tafi madina wal ya turu ganamahu sai ya bar mana tumakin shi ga lana gare mu fanar a sai mu masa kiwo faƙultu sai na ce izhabu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku tafi zuwa ga manzon Allah wahid ba'da akhar daya in ya je gobe daya wal yatruk li dana mu duk wanda zai tafi ni kuma ya bar min tumakin sa li'anni kuntu shadidal ishfaqi ala gunaymati don ni na fi ku tsananin da ge wato soyayya akan yan tumakina na an aturuka hali ahadin ba zan batta ga wani ba kun ga abin da ya faɗa ku eh, su su tafi su bar masa tumakin su je su jiyo su kawo masa amma shi fa ya fi su san waɗannan tumakin ba zai iya barin nashi tumakin ya tafi ba kuma dafika ashabi ya gadu wahid ba da al-akhar abokaina yau wannan ya je, gobe wannan ya je. ala rasulillah ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa yatruku li ganamahu ahanahu kowa ya tafi ni zan kula da tumakin da tumakin shi kiwata masa su fai za ja in ya zo a hasu min huma sani a sai ni kuma in karbi abin da ya jiwo wata laƙaito an huma ma faƙiha in karbi abin da ya samu na fahimtar addini lakin na ne kai sai dai cewa ni din ma ma ban daɗe ba an raja'atu ila nafsi na koma na tambayi raina wa kultu na ce wai haka kai cinka amin ajal gulai makin saboda 'yan waɗannan tumaki la tusmin wala tubni ba za ta isar maka komai ba eh tafu tufawwitu ala nafsika suhbata rasulillah ka kore korewa kanka sahabbantar manzon Allah wal akaza anhu da kuma karbar ilimi daga gare shi mushafahatan baki da baki in gairi wasiqatin ba tare da akwai wata muwasada ba kuma ta kallaitu an gunaimata an gunaimati to daga nan ni ma sai na rabu da yan tumaki na wa madaitu ila al-madina na tafi zuwa madina bi uqima fil masjid bi jiwari rasulillah sallallahu alaihi wasallam je zauna a masallaci ina makwataka ga manzon Allah lam yakun uqbatu bin amir al-juhani yakhduru lahu ala balin حين اتكذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيبدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين وتلوكة دا شي حذيفة أي شي أقبة بن عامر يتي لم يكن أقبة بن عامر الجهني يقدر على يقدر له على بالي بيتبع عليا وأرانسا حين اتكذ هذا القران لوكة دا يتوكي وانا مسأير alhasin gidigat wannan matsaya ta yanke shakku annahu sayadru bai taba daukan cewa zai wayi gari ba da ilimi na zamani bayan ɗan waɗansu shekaru aliman min akabirin ulama sahaba zai zama malami daga cikin manyan malaman sahabbai bai taba zamanin haka ba wa qari'an min shuyukhil qurra zai zama kuma mahaddaci daga cikin shehunnan kira wa qa'idan zai zama komanda min quwadil fatih daga kwamandoji waɗanda suke cin nasara almarmuki na masu ni'ima waɗanda Allah ya wa daraja wa waliyan bai taba ɗauka zai zama shugaba ba min wallatil islamil ma'adudin daga cikin shugabanni na musulunci waɗanda 'yan kaɗan ba su kirga ba walam ya kun ya takayyalu mujarra da takayyilin bai kasance yana ɗan tunani ko yaya tunani ke ko ya takalla an matihi a lokacin da yake barin 'yan tumakinsa wayan bi ilallahi wa rasuli na taho zuwa ga Allah da manzansa Allah sai kunu dali atal jaishi zai zama dan leƙen asirin sojoji Allah zai yaftahu ummud dunya wanda za a bude uwar duniya da su shine dimashq bai taba tsammanin da shi za a ci Dimash da yaki ba wa yattakidu li nafsihi daran bayna riyadi riyadi an-nadira inda babin mutam inda babi tuma zai kuma zai dauki wannan gari na Dimash. ya zama nan ne wato makarshi wato wurin tabbatarsa bayna riyabiha bayna riyabiha tsakanin dausayinta masu ni'ima inda babu tuma a inda ake kira babu tuma wato ahadu abwabi dimash daya daga cikin kofofin shiga garin dimash ana kiranta babu tuma bai taba tsammanin wannan ba walam yakun yatasawwaru bai kasance yana tunani mujarrad da tasawurin ko ya tunani ki annahu sayakunu ahadal qadati allazina sayabtahuna walam yakun bai kasance ba ya tasawwar yana dan tunani mujarrad da tasawurin ko ya tunani yake annahu a hadal qada zai zama ɗaya daga cikin komandoji sayabtahuna zumratal kawnil khadra a misra za a buɗe wannan gari wato wannan jauhar jauharin gari na masar a lokacin tana hannun kafirai mai taɓa tsammanin da shi za a ci garin da ya ba ba wa ya gado waliyan alaiha har ma zai zama gwamna a kan masar wa taɗo li nafsihi hidaran kuma zai zana wa kansa gidan da zai zauna fi safahi jabaliha a ƙololuwar dutsenta, al-muqaddim wannan kira al-muqattim shi ne za ka gace jabalu matsalun alal ƙahira wani dutse ne mai girma a ƙahira min jihatul janubi ta ɓangaren kudu kalilun irtifa'i ba babba ne sosai fatilka waccan kulluha dukkanta umurun mustaqinnatun fi mamiril ghaibi wasu abubuwa ne da suke ɓoye wanda babu la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san da su sai Allah alhamdulillah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana yadda muka taru don jin tarihin waɗannan bayan Allah na kwarai Allah muna roƙon ka tara mu cikin jannatul firdaus muna addu'a muna roƙon Allah kuma ina kira ga ƴan uwa tashi da addu'o'i duk wata tsangwama da duk wani shiri da ake da shi akan arewa da musulmi Allah duk wanda ya shirya dan ba alheri bane Allah ya rusa shirinsa kuma Allah ya fallasa shirin da ake yi shugabanninmu na arewa na kwarai muna roƙon Allah ya ba su kariya Allah ya ba su kariya da ba mu kariya gaba daya duk wanda yake shirya mana tubu Allah ya mai da tubu kansa Allah ya watsa aniyar masu shirya sharri akan arewacin Najeriya duk waɗanda suke shigo da makamai da kuma su shigo da waɗanda za su yi amfani da makaman domin kashe manoma da talakawa waɗanda ba su ji ba ba su gani ba Allah muna roƙonka ka mai da sharri makamin kansu Allah kai mana katangan karfe da sharri su ubangiji duk mai sanya wargaza arewa Allah ka wargaza shi Allah duk mai sanya tarwatsa mu Allah ka tarwatsa aniyar in mulki ka bashi Allah ka tarwatsa mulkinsa. in dukiya ce Allah ka daidaita dukiyarsa. Allah in basira ce da shi Allah ka toshe kofofin basirar sa Allah in wasu jama'a ne da su ka watsa aniyar da shi da jama'ar Allah ka sa su zama abokan gaban juna ubangiji Allah ka cece mu da addinin mu ka cece mu da ahalin mu ka cece mu da 'ya'yan mu ka cece mu daga dukkan ɗabi'unmu na addini Allah ka cece mu daga sharrin makiya na cikin gida da na waje Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك